mabiya tashar jakadan alheri youtube tv muna muku jingina da gaisuwa ta musamman sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe ku yi sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri jakadan alheri youtube tv tushen haskaka rayuwa to wani babban laifi da kowane ɗan adam ya kamata wato a ce ya ƙaurace masa laifi wato mafi ƙololo ne wato shirka wato shine haɗa Allah da wani wato kai wani matsayin Allah su da yawa mutane sukan yi mun tambaya sukan ce Allah wato ya halicci 'yan adam domin su bauta masa sukan ce shin menene na musamman wato dangane da 'yan adam da Allah ya halicce mu to ku sani dan adam halitta ne na musamman wato a gurin Allah subhanahu wataala kuma shi dan adam din shine Allah ya fifita wato a cikin halittunsa to da mutane da kuma aljanu su ne kawai wato halittun Allah wanda suke da zaɓi na kansu to bayan su duk sauran halittun Allah subhanahu wataala mika wuya kawai suke ma Allah sannan kuma ba su da wani zaɓi wato na ra'ayin kansu to dukkansu biyayya kawai suke ma Allah kuma Allah bai halicce su ya ba su dama wato su yi zaɓin ra'ayin kansu ba to amma kun ga mu 'yan adam wato da kuma aljanu mu Allah ya ba mu daman zaɓi ko mu yi ma Allah biyayya ko kuma mu saba ma Allah subhanahu wata'ala to Allah ya faɗa a Kur'ani a cikin suratul tin sura na biyar aya kuma na hudu yace tabbas mu mun halicci dan adam wato a cikin diri mafi kyau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yace tabbas mahalici wato dan adam a cikin diri mafi kyawu to dan adam shine wato halittan Allah wato mafi kyawu to bayan an halicce mu a cikin diri mafi kyau bugu da ƙari Allah ya ba mu daman zaɓi na mu yi ma Allah biyayya ko kuma mu saba masa ma Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ƙarin wani ni'ima akan hakan bayan zaɓi da aka baka idan har ka rayu cikin biyayya wato ma Allah subhanahu wa ta'ala to za a daga darajanka ya fi wato na mala'iku saboda su mala'iku ba su da zaɓi na kansu su suna biyayya ne ma Allah saboda haka Allah ya halicce su kaga ba su da zaɓi wato na ra'ayin kansu to shi sa kai dan adam da aka baka daman zaɓi kuma ka daure kai biyayya wa Allah subhanahu wata'ala to sai ka ga kafi wato darajar mala'iku an daga maka darajanka to shi sa wato da za mu ce wannan mutumin wato tamkar mala'ika yake to zai ɗaukan ma'ana biyu saboda zai iya ɗaukan kaskanci kasan ɗan adam wato sama yake da mala'iku to amma ma'anan sa na zahiri ne wato bayan kai ɗan adam ne da aka baka zaɓi na ka bi Allah ko kuma kar ka bi shi sannan ka daure kai biyayya to sai sa ka zama kamar mala'ika kana yin biyayya ma Allah wata ala. to akan kwatanta ɗan adam da haka idan ya kasance wato mai cikakken biyayya ma Allah subhanahu ala, to amma an ka saba ma Allah subhanahu ala sannan baka bin dokokinsa to sai ka dawo tamkar shi ɗan kuma ka dawo ƙasƙantacce. to kun ga kenan dan adam yana da zaɓi na yayi biyayya ma Allah subhanahu wataala sai kaga an daga darajarsa sama da na mala'iku sannan kuma yana da wani zaɓi na karye ma Allah biyayya wato subhanahu wataala sai dawo tamkar shi ɗan to wannan zaɓi ya rage naka to yanzu bari mu ga bari mu tattauna dalilin wato da Allah subhanahu wataala ya sa wato ya halicce mu wato dalilin da halittar ubangiji ya muna kuma muka kasance mafiya ɗaukaka a halittun to gashi Allah ya ba mu zaɓi na mu masa biyayya ko kuma in muka ga dama kar mu masa biyayya in muka masa biyayya mu dawo sama da mala'iku idan kuma muka saba mu dawo tamkar shi ɗan to yana da kyau mu sani Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ana gwada mu ne to kuma na fara magana na da teja na fara yanku aya daga suratul mulk sura na 67 aya na biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala wato yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ce ya halicci wato mutuwa da rayuwa ne saboda ya jarabta ya ga wane ne yafi kyawun hali a cikin ku to mu sani Allah ya ce fa ya halicci wato mutuwa da rayuwa ne domin ya gwada wanda suka fi kyawun hali a cikinmu to wannan rayuwan jarafawa ne fa a gare mu domin gobe kiyama to haka kuma wato Allah ya faɗi a ƙur'ani a suratul Ali Imran a sura na uku a aya na 185 kullu nafsin zaikatul maut yace kowace rai dole za ta dandani mutuwa sannan kuma sakamakonka na ƙarshe wato za a baka ne ranar kiyama kuma Allah ya ce duk wanda wato ya tsira daga wutan jahannama to sannan ya samu ya shiga aljanna to ya samu babban rabo wato na rayuwarsa na duniya an kuma gargaɗe mu aka gaya mana cewa wannan rayuwan cike take da kayan da suke yaudararwa. kuma Allah ya faɗa Kur'ani a suratul bakara sura na biyu aya na ɗari da hamsin biyar yana cewa yace tabbas ku sani lallai za mu jarabce ku da wani irin yanayi wato wanda ya shafi tsoro da kuma yunwa ko kuma a jarabce ku wato da rashin kadara ko kuma rashin rai da rashin wasu abubuwa da kuke so to amma aka ce a muku albishir wanda suka yi haƙuri suka kuma jure wato wannan yanayi na rashin to yana da kyau sani Allah subhanahu wata'ala ya halici rayuwa da mutuwa ne domin ya jaraba mu domin ya gwada wanda suka fi kyawawan hali a cikin mu sannan mu zauna da shirin tabbas Allah zai jaraba mu da tsoro, da yunwa da rashin kayayyakin da muke so da kuma mutuwa da sauransu to kuma mu sani abin da muka shuka wato a wannan rayuwa kuma shine wato abin da za mu girba wato gobe kiyama sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wato a littafin Kur'ani ya ce yakan sauƙaƙa wato wannan rayuwan akan wasu ta yadda za su dinga samun sauƙin rayuwa fiye da wasu haka Allah ya faɗa suratul an'am sura na shida aya na 165 ya ce Allah ya ɗaukaka wato darajar wasu sama fiye da sauran wasu mutane da suke nan kuma Allah ya raba dukiyansa da kuma ni'imominsa wato a hannun mutane daban-daban domin ya jaraba su to yana da kyau mu sani idan ka ga wato Allah ya ɗaga darajanka kuma ya baka dukiya to lallai fa ka zauna da shirinka abin da ya sa na ce ka zauna da shirinka domin jarabawa ne a gare ka to ku biyo mu domin sauraron kashi na shida a wannan shirin na sanin mahimmancin rayuwarmu tare da Dr. Zakir Naik a tashar ku mai tarin alheri jakadan alheri YouTube TV jakadan alheri YouTube TV tushen haskaka rayuwa